tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA a Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma shafinmu na facebook live a yanzu haka wanda za a iya jin mu kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji na ta sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Juma'a 23 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da al'adu da kuma nishadi kamar yadda muka saba. Inda a yau za mu yi magana ne akan al'adar nan ta taɗi ko kuma zance kamar yadda wasu ke cewa tsakanin saurayi da budurwa da da yanzu. Da mutum yana neman aure zuwa yake aika yaro ɗan shekara biyar ko bakwai wa budurwa magana su fito ɗan dakali su zauna ko wani kan ice su tattauna ta tafiyar ta gidansu ko hada fuska ba sa za ka ga ta juya fuskar ta dawa shi ya juya fuskar ta hagu suna magana kasa ƙasa aka iya gifta ta kusa da zuba ka san me suke faɗa ba to yanzu kuma ci gaba ya zo eh, wani zai zo da motar sa ne mai tinted a shiga a shira mai kokari ne ma wanda gidan suka san yana zuwa za a buɗe falo ya shiga ko wajen fulawa a hira da shi za kuma mu waiwayi wani rahoton mu akan muhimmancin rawani a kabilar azbinawa ta jihar ta jamhuriyar Nijar. duk ba abu zai ne in ne kwana na duniya rawani babban abu ne wuri shi saboda shi ne riga shi idan ba abu ne bai da rawani funtu yake eh, a kama ma daraja a abzance shi in ka kasance ka da rawani kamar rawani da kanshi ne a abzancin Akwai amsoshinku daga Facebook da Twitter akan tambayar da muka yi muku ku da ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafinmu na Facebook da Twitter din mun tambaye ku cewa shin wace rawa al'adunmu ke takawa ne wajen neman aure tsakanin na da da na yanzu musamman irin zancen saurayi da budurwa din ga amsoshin wasunku. ku. Sakon farko daga Zahardin Umar Abdullahi Bicci ya ce salam yau da gobe. Tabbas a sha'anin neman auren 'ya'yan Hausawa al'ada na taka rawar gani amma fa a dacin domin kuwa a halin yanzu wurare kaɗan ne zaka samu suna kwatanta irin waɗancan al'adun a lokacin auren su. sai ahmad abubakar bike ya ce salam yau da gobe mhm. ba wata taka rawa illa ƙara lalacewa da zamani ya yi idan aka yi la'akari da badakalar da ake tafkawa a auren yanzu musamman rayuwar wasu kafin zaman su ma'aurata sai an sami alillawan ya ce assalamu alaikum yau da gobe ai al'ada ta daɗe ba ta birni ai kawai al'adu sai karkara don al'adan malam bahaushe ya zama ta aro don babu wata rawa da al'ada take takawa a bikin auratayya na yanzu sai idris m idris da maturu ya ce ni a gani na al'ada tana taka rawa ne wajen hana aure kawai domin wallahi mafi yawan abin da ke hana samari aure a yanzu bai wuce al'ada ba bayan saurayi ya biya sadaki sai a ce wannan gobe a ce wannan sai wani lokacin sai an kura namiji kuma duk al'ada ce kawai ba addini ba sai kuma kabiru je ke kara ya sokoto ya ce yau da gobe ai an saki al'adar hausawa wajen neman aure a da da kuke gani komai nasu na daban ne ina da yayye mata su biyu sai da suka je gidajensu na aure sannan aka san juna saboda bin al'adar iyaye da kuma tarbiyya amma a yanzu sai an yi soyayya ka ganta ta ganka kun shaƙu da juna sannan komai ya tafi daidai sai yahaya ya hassam ya ce a gaskiya al'adu suna taka rawa a fannin neman aure a da inda zaka ga ana ce ma ango su yayi kaza yayi kaza wanda suke karawa auren wahalhalu amma yanzu kasancewar karuwan ilimi da wayewa yasa an gane hakan kuma duk an dan rage karfin su sai fatima abdulsalam dambam ta ce hakika yau da gobe idan ana maganar al'adun neman aure tsakanin na da da na yanzu yanzu kan mutane sun yada al'adun da iyaye da kakanninmu suka yi a tashi lafiya sai da sibarul wani Ibrahim London Uba ta ce yau da gobe a gaskiya al'ada na takarwa wajen hada auren Hausawa sai wani hanzari ba gudu ba gaskiya yanzu kam ba batun al'ada domin Bahaushe zai je dauki al'adar ba fulatani haka shi ma ba fulatani zai je dauki al'adar rabe don haka yanzu ba kamar da ba kawai muna auren amma ba batun al'ada sai ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe a gaskiya al'ada na da matukar taka rawa a fannin aure amma fa a ƙauyuka ban da birane domin yanzu idan kana son ganin yadda tsantsar al'adar hausawa take to sai ka tafi karkara abin ban haushi shine yadda al'adar turawa ta tura al'adar hausawa a birane muna fatar 'yan uwa matasa za su koma al'adar mu ta iyaye da kakanni ku tashi lafiya yau da gobe sai ibrahim m abubakar maiduguri ya ce hakika a da ni al'ada ke taka rawa a wajen neman aure amma ban da yanzu a da idan saurayi ya zo gurin ya mace har ya tafi ba zai ga ta ba haka ita ma amma ban da yanzu an san hausawa da kunya amma yanzu duk mun ɗauko al'adun turawa mun ɗora wa kanmu allah ya sa mu gane domin mu gyara sai kuma sakon abba a abubakar hayewa ya ce a zahirin gaskiya fa idan aka kwatanta al'adar malam bahaushe ta da da yanzu bambancin ba karami ba ne sai dai mu ce allah ya sa mu dace kawai sai ismail zaid igwe ya ce yau da gobe a yanzu al'ada ba ta wani tasiri idan aka duba da yadda muka yi watsi da ita kuma muka ɗauki ta turawa To idan kuma muka leƙa mu na Twitter at Sadiq Belal ya ce yau da gobe a gaskiya yanzu kam ba haka abin yake ba wani sai kana da kuɗi zai baka yarsa wani kuma sai kana da ilimi ba ruwan shi da al'ada. Sai Adbaba na zango ya ce a tawa fahimtar auren da ya fi tsafta da sauƙi fiye da na yanzu ganin yadda yanzu aka ƙirƙiro da sabbin abubuwa. sai daga ƙarshe at baffa haruna ya ce babu wata rawar da al'ada take takawa wajen neman auren hausawa a wannan lokaci in kuwa akwai to al'adun na aro ne to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To ai fakan ga ra'ayoyi nan to sannan kuma kamar da muka ce a Facebook za a je dan dan matashiya eh, ne Maryam za ki je da muka ce mm. auren ko kuma al'adunmu abin da yake taka al'adu musamman mm. na Hausa abin da yasa muka kawo misali da na Hausa saboda ai Bahaushe ake san dama yana zuwa ya je a aika kofar gida a kira mm. masa taki sa muka ba da misali da wannan amma ba wai dan lalle hausa Hausawa muke so su za su ba da gudunmawa a cikin Akwai wadda ta ce wai ai Bahaushe yana daukar eh, al'adar Bafulatani eh, ina bambanci ina ba ka ce Bahaushe zaka ji ce a ah, Hausa Fulani kawai a ɗauka ake abu mm. ɗaya. ne abu ɗaya ne ko eh. eh to. Tunda mu ni ma din ba ga mu ba duka dai. <laughs> Eh, haka ne ka ku Usman ku kam ya kuka yi na ku zance? A ai ni wallahi ina jin ban yi zance ya kai sau biyu a waje ba shigo cikin gida inda gaske kake. ga <laughs> Ido na gani ido. Wakilin mu daga Nijar Yusuf Abdullahi ya aika mana da rahoton muhimmancin rawani al'adar Azbinawa ta eh. jamhuriyar Nijar. Haka. A cikin al'adun kabilar Abzinawa, rawani yana da muhimmancin gaske inda da wuya ka ga ba Abzin ya bar gidansa ba tare da rawani a kansa ba, wanda yake musa kariyar rana da iska da sanyi da dai sauransu. Duk ba Abzin ne kwana na duniya, rawani babban abu ne wuri shi, saboda shi ne diga shi. Idan ba bai da rawani funtu eh, a kama madaraja a abzance, shi in ka kasance ka da rawani. kamar rawani da kanshi ne a absentin a al'adar kabila ta abzanawa duk wanda rawani ke kansa to ana kallon sa a matsayin dattizo kuma ya kamata ya kiyaye ga aikata wasu abubuwa duk abin da bai dace ba bai kamace shi ba da kai abinci ko yunwa kake shi kana da rawanin ka kana aka hauda maka rawani gaban jama'a ba ka bude rawani ko ka bude baki ka sa abinci Rawani dai ya kasu kashi-kashi kuma kowane yana da lokacin da ya kamata a yi amfani da shi. In ka lura da wannan na da batta ce in ka lura da wannan da adan da ke da shi wannan kuma da fari yana da muhimmanci iri-iri. Mafiwa duk in ka ga an yi wanga adon zuwa wanga, to nan akwai wata sabga wadda take ko a hukumce ko al'ada. Wanga da ka gani fari ana da sabga ta al'ada ko a hukumce kana iya ka da shi ba cikin kabal ka nuna cewa gata amma daidai yake yana shiga a nasa bangare abdulkadir alfishir ya koka ne kan yadda sannu a hankali matasan kabilar abzinawa ke mantawa da al'adunsu daga inda mutum ya yi karatu ya yi dan zurfi cikin karatu shekani ya koma tafi a wannan mutane ni ba dan ma magana abzinawa ba ko wajen gane rawani ina son kamar ba da kwasai bisa kamar in ka gani tufar da mutanen mu suke sawa ka gani tufa ce wadda yake ba ta mu bace amma kan bace su zan al'adu gare mu ta mu ta zan musu al'adu ce ka gani sun kuma wata ta karfi wadda take ta banza da fice ita ce ayu abu mai kyau gare su wannan shi zamanin ce ka gana amma a wajen rawani ya kamata da duk wanda ya gade shi tun ya dan karimi ya san menene a abzancin to koyaya matasan kabilar abzinawa ke kallon rawani kamar rawanin nan abun da na gani yana yi eh, sai an tofa ma cikin tama sa'an nawa baka kadar ma ka sa a kai kenan ya nuna hakanan cewa duk inda ka bi ka gwada asilinka asalin nan naka shine rawani a kabilar abzinawa jamhuriyar nijar da zarar dai an yi wa matashi aurensa na farko to amfani da rawani a kowane lokaci ya zama wajibi a gare sa yusuf abdullahi taskar voa daga agades jamhuriyar nijar to ai da ka rike al'adar ka shikenan ka huta kin ga dube su da rawanin su kuma ga ma'anar shi ai eh. abin ban sha'awa ni ai ba ma san eh, ni ba ma san ai yadda eh, rawani yake kala kala ko wani da amfanin sa mm. gaskiya ka da fari daban bakin mm. nan mai kaman shuni daban mm. ainihin mai wani akwai wanda suke sa mai dan kullutu a sama na wani kaman azurfa azurfa ko wani da wani da muhimmanci duk da yanzu dai mutanen mu dai kam kowa yawa to amma abzina sai a dage sai a san sa sai a dinga yi al'ada ce mai <laughs> kyau har mu duka kowanne nan mu sai dauki al'ada sai sai rike da kyau kuma ba ma wai dan ma kai uh, rawanin ba ma sutura ma sutura ita ce mutum ba mutum eh to <laughs> haka yake mm. to muna godiya saboda haka da fatan za a ci gaba da rike al'adun kamar yadda ya kamata To sai kuma mu bi Hassan Maina kaina mu ji tanadin da ya mana a zauren muhawara da matasa na shirin yau da gobe. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani shirinmu na yau da gobe daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke tsakiyar Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Kuma tare da ni akwai Alhaji Sabo Imam gashiwa wanda mai fashi ne akan al'amuran zamantakewar iyali da kuma Alhaji Hassan Gimba Ahmed wanda mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Alhaji Sabo idan zan fara da kai za mu duba yadda ake neman aure a da da kuma a yanzu. a da mun san saurayi yakan je gidansu yarinya ne in ya yana son ta ya zauna ya tsaya a waje ya aika a kira ta ta fito su yi zance yanzu kuma musamman a nan abuja da sauran birane sai ka ga yanzu ana idan mutum yana son yarinya da aure zai zo gidan ne ko shiga falo ko tsakar gida ko gindin fulawa da sauransu a nan ake tattaunawa ya kake duba waɗannan canje-canje guda biyu da aka samu a tsawon lokaci to assalamu alaikum a hakikarin gaskiya kowa ya san harka ta zamantakewa da ma'amala da harkar aure da harkar rayuwa da harkar zumunci duk ta canja saboda yanayi na rayuwa da kuma kwaikwayo na ɗabi'a turawa da yanzu muke yi kowa ya san lokacin iyayenmu rayuwarsu da tarbiyyarsu da ma'amalarsu ta sha bambam da tamu to mu ma yanzu da muka kai shekara arba'in to tarbiyyar mu ta sha bamban da 'yan shekara ashirin ko 'yan shekara goma sha takwas wani abu da ya faru na da na ladabi ta zamantakewa ko kuma ta harkar neman aure to yanzu saboda ci gaba irin na kwaikwayi ɗabi'un turan yamma to shi ya saka wannan harkar neman aure irin na al'ada na gargajiya da aka saba yanzu ake ganin wayewa ta zo to a yi wani abu wanda ya zamanto kamar na zamani an zamanantar da abin aka canja da mutum yana neman aure zuwa yake aika yaro ɗan shekara biyar ko bakwai wa budurwa magana su fito ɗan dakali su zauna ko wani kan ice su tattauna ta tafiyar ta gidansu ko haɗa fuska ba sa zaka ga ta juya fuskar ta dawa shi ya juya fuskar ta hagu suna magana ƙasa ƙasa zaka iya gifta ta kusa da zuba ka san me suke faɗa ba to yanzu kuma ci gaba ya zo eh, wani zai zo da sa ne mai tinted a shiga a shira mai ƙoƙari ne ma wanda gidan suka san yana zuwa za a buɗe falo ya shiga ko wajen fulawa a hira da shi to wani kuma ma gaba ɗaya sai soyayyar an gama ta lokacin aure ya zo eh, iyaye su ce ga wanda take so ta ce ga wanda take so tukuna ma za a san ashe eh, ko a makaranta ko a gurin aiki wannan saurayi ya mata hudu ba ya bijirtar da ita ah, saboda haka wani canji ne na rayuwa ya zo da kuma karancin tarbiyya da mutane suke ba 'ya'yansu musamman manyan mutane ko kuma mutane 'yan boko wanda suka isa to tarbiyyar iyalinsu gaskiya ta canja fiye da mutanen karkara talakawa alhaji hassan yamma idan muka duba bambanci tsakanin abubuwan nan guda biyu ƙwararru a jami'o'i da suke nazari kan zamantakewar iyali akwai waɗanda ke ganin cewar irin zancen da ake a wajen gida a waje na da illa a da yanzu shiga da ake cikin gidan duk da cewar su alhaji suna ganin kamar zamanin ne da boko da sauransu wasu na ganin kamar wani ɗin ya ɗan fi abin da ake bature ke cewa sefa domin kuna nan cikin gida ba za a yi wa tunanin wani abin da ka iya zuwa ya dawo ba amma kai ya kake duba wannan guda biyu to na farko tun daman yadda ake samun aure a kusan hanya biyu ne ko iyaye su ga dangantaka tsakaninsu da wani ko mutuncin gida su roƙi alfarma ba su 'ya wanda mewa 'ya'yan ma ba su san juna ba in aka bayar wani lokaci sai da kama matar ka gida wani lokaci kuma sai ce ka je gidan malam wani ka tattauna da yassa ɗaya ɓangaren kuma shine shi manemi ya ga budurwa ko bazawara ya ce yana so a shari'ancen da ya kamata in ka gani kana so bai kamata ka fara mata magana ba sai ka tuntubi yayanta ba ka izini to kamar yadda kuma da yake faruwa yanzu wani lokaci din ba wannan sai ku tattauna tare in aka dace sai a auren to shi kuma neman aure din akwai hira shi ma ya kasu kashi-kashi akwai na wanda za su zauna waje din amma shi wannan kuma yana da illa don ka zo gida ka tura eh, a kira ma budurwa ba wuta ko kuma an kashe wutan kofar gida ko ku shiga wani lungu ko ku shiga gindin fulawa duk abun da zai iya faruwa mara kyau yakan faru kuma ba zamanin nan kadai ba ko a zamanin dama don halin mutum na nan tun tele-tele abubuwa ne dai ke canjawa kamar misali da mutum ya misali zai sata ya hau doki ya garza ya guje yanzu ya sata zai shiga mota ne to irin wani abubuwa ne suka canja man halin na nan shi idan ka mutunta yarka ka mutunta wanda za ta aura kuma ka mutunta uh, structure institution na aure duk wanda ya zo neman yarka to ya shigo gida ga falo domin ana kyauta da zaton zai zama surikinka so ɗanka ne sai su zo su zauna falo suna hira ƙannenta suna uh, wajen ko kuma ma su bar su a wajen amma dai wannan akwai mutunci a ciki idan kuma har wajen ne a mewa wasu ba su da sarari gida da za a iya shigowa a tattauna hira sai dai a kofar gida ko a zaure to sai wani yaro ya rakata ko ta yarinya ta rakata to haka ya kamata alai sabo imam gashiwa idan muka duba canje-canje da suke faruwa a sha'anin aure da kuma iyali a wannan lokacin namu idan an yi mukarana wato idan aka kwatanta da abin da ke faruwa a baya a gaba ɗaya sai ya kake kala al'amura to alhamdulillah wato abubuwan da yake faruwa kamar yadda na faɗa ne gurɓatar ma'amala da ta zo ta zamani aka zamanantar da komai kuma tsakanin ma'amala da tsakanin ƙabilu da ƙabilu yanzu an kwatse tsakanin addinai duk an kwatse kusan kowa yana da dama ni ne shiga cikin jinsin da ba na ba wanda jinsinsa ba na bai shigo nawa to wannan ya bada contribution wajen eh, na ɗabi'a. Eh, to amma alai sabu ina zuwa idan muka duba abin da kake ta jaddadawa maganar zamani zamani zamani yanzu duk abubuwan da suka zo a cikin wannan a cikin zamani din na auren dukkan su ba su da kyau ne a'a akwai abubuwa da suke da kyau harkar zamani ni yanzu misali wai ba yaban kai ba lokacin da na aure da na ga matar da zan aura babanta dama ina da alaka da shi ta kusa na je baki da baki na gaya masa cewar ya bani izini kuma ya ban izini ban taɓa tattauna da ita ba sai da izinin babanta kuma in ban manta ba zuwa uku ne ya ce to in dakata zai kira ni bayan wata uku ya turo ya ce to shikenan ci gaba da zuwa kuma inda so ya gaya min ya bani sai dai in jira ta gama makaranta a aure to kaga a zamani ne aure tun da kasa da shekara shekara na goma sha shida da yin aure ban yi ishirin ba kaga a wannan zamanin ne kenan to amma yanayin tarbiyar gidan da na aure haka suke yi to amma sauran tarbiya mafi yawa ka ga a jami'a ake soyayya ba sanin uwa ba sanin uba sai lokacin da uba ya yi shirin ya aure abu yawa yarinya aure ce ta fito da miji mai ya ce ga wanda yake so ta ce a ita ga mijinta can to saboda haka wannan gurbatar yanayi da tarbiya gaskiya ko muki ko so karatun boko ya kawo alkhairi a Najeriya ma wajen gurbata ɗabi'a ya gurbata domin tarbiyyar turawa ba irin namu ne ba turai ya dan shekara goma sha takwas zai bar gidansa yasan ta karya ta za ta bar gidanta to wannan tarbiyya ta bada contribution wanda suka suka kwankwaɗi karatun boko da tarbiyya ta bature suke irin wannan hali na soyayya ba ba sanin iyaye sai lokacin da aka buƙaci a yi aure ayi kuma ba a auren nan majority sai an san juna to kaga a addini da al'adar mu ba haka bane Alhaji san Gimba idan muka duba kamar bayanan da shi Sabo ya ce warar karatun boko ya taimaka wurin gurɓata tarbiyya ka da wannan maganar nasa to shi Tarbiya yana nan fahim da yake babu inda a za a koya ma tarbiyan ka ya gurbanta sai dai kai kuma idan ka gani ka ce bari ka kwaikwayi salon wani da yawa za ka ga wani fa in ka ce rubuta sunan shi bai iya ba amma ba da fi shi shari in ka je cikin tasha ka ga ta'asan da yake yi allah ka dai sani akwai kuma da dama wayanda in an gansuwa za a ce wannan tutturutu ne uban turawa amma ba za ka gan shi da duk wani abun banna din nan da immorality ba za ka gan shi da abun nan ba ya kama kansa ya natsu to shi wannan eh, tarbiyya din nan wani abu ne wanda mutum yake sa kan shi daidai iliminsa da ya samu da kuma abokan da yake tare da su da kuma tunanin yaya jama'a ke ganinsa kasa yanzu mutum ya yi shekara 60 zuciya har yanzu budurwa ce zai iya yin abun da yake yi sanda yake shekara ashirin zai iya yi amma kwakwalwansa ne zai ce kaifa yanzu ga shekarunka kaifa yanzu ga yanda al'umma ke kallonka kaifa yanzu ga yanda ake sa ran ka gudanar da rayuwanka. So, yeah. safinatu yana mu sai kasu kasuwanci yawa wasu yara da saukin shiga amma fitar tana da bakar wuya wallahi mm. ga <laughs> Allah ne sa eh, dace to da fatan an zo taɗi za a kiyaye Ai eh. yanzu ai din ma ya koma ma sai ah, ta intanet ta waya da kin san kamar ɗazu da safe dan mm. tattauna da muke kenan na mm. magana cewa sai ki ga iyaye kansu basu ma san me ake ciki ba kana nan wai bai shigo gida ba ko bai zo waje ba ba ma san ba ba a ba suna nan akan waya suna nan an yi mm. eh, shekara kuma kamar maganar da ake ne sai ki ga wani lokaci ma abubuwa ne marar sake wanda bai kamata ba suke nuna kansu ta waya din ba ta tarbiyyar eh, yara to kin ga shi ma ya zama wani irin taɗi ya zama taɗin social media kenan to shi ma sai an sa ido kenan ka Allah ya kyauta to akwai sa sakonnin da suka biyo mu yanzu haka a shafin facebook live da muke tafi saboda haka za mu dan kakkaranto su saboda mm. a dan samu a yi da su ko mm. yawa to <laughs> ga wani isufu musa lafiya ya ce gaskiya wannan ya yi magana akan rawani kenan wannan rahoton da muka sa na rawanin mm. abzinawa ya ce gaskiya rawani yana da mahimmanci ya ce sunansa isufu malam musa to muna godiya eh. rawani kam ai abin yau da kina <laughs> magana sa kaya a wannan ba irin tsukakken wandan nan daga naka na sosai da dogon riga <laughs> a eh. yanzu kuma abin da ke ban haushi ko mm. yadda mm. ake mai da kayan yanzu maza maza yana zama kamar na mata eh. na matan kuma da ya zama gashi nan shi ma dai wani wani ni na ga matan sun fi musa eh? nasu <laughs> wani wani abu ne kake gani da na wani kasan ake kira meme din nan 1997 eh, da 2017 yadda canji kaya mm. mata da suna sa irin matsatsan kaya mm. maza na sa bagi kaya budadde yanzu kuma zamani ya haka zo mata na sa budadde maza na sa <laughs> budadde <laughs> Allah raba mu wannan shine bambam barakwai ai shi ne to ga um, eh. Nasir ta gina eh. yake ce sai dai mu ce Allah ya gyara amma yanzu al'adun neman aure ya lalace domin a yanzu ne zaka ga saurayi da budurwa su yi tafiya sun bar gida mm. sun bar gari har na tsawon kwanaki kuma da sanin iyaye da sunan wai sun je shopping eh, to an yi tafiya wata ƙasa ke <laughs> to ga wani Ahmed Tijani Sa'ad Dutsen ma ce kai jiya ba yau ba a gaskiya da neman aure da neman aure akwai ban sha'awa amma yanzu fa kuɗi ke yin riga malam masallaci shi yasa <laughs> kuɗi kuɗi <laughs> eh na da da ne yanzu suka bambanta <laughs> waye ne wake ce eh, eh. um, ake tambaya na ai ai yanzu yana magana da wata hanya ai ba taba tambayar shi kuɗi ba ko ba taba ba ta bukatan komai daga mm. gurin shi nace ai to wallahi ka rike wannan diyar da <laughs> ta gari ce ah, ta gari ce yanzu eh, kan kowa ba ido a kwabo ba kenan ke ya kiya gani safina <laughs> a ni dai gaskiya Maryam ni dai ina son kyauta eh ina sa alheri eh, sadakin soyayya kyauta haka eh, ne amma ka ai kwadayi a so alheri yawa alheri ne ba kwadayi ba kuma kin san bambanci shi in alheri ne shi ya Kwaɗayi kwadayi ko ita za ta yi ta a amma gaskiya fa Usman yanzu mazan yanzu kam hannunsa kam amma yawa dare yau ko kuna ga ba mun yi wayo bane kuwa a ba wayo bane kan bage waye ne da jaka suke yawo abin ta wallahi wani sai ka ji eh. saurayi na kiran Buhariya eh. Buhariya har bai yi ba to in na mu inda zan dogara da shi waye dogare ba a can to Usman ai eh. sai ta nan zaka gane mai alheri ne an shiga ko ba mai alheri zuciya na san wanda yake kyautata ba amma amma su ma mata banda kwalama <laughs> yawa san duniyar kam eh to ga to ga kuma wani Muhammad Azare ya ce akwai bambanci da yawa da da yadda ake zance tsakanin saurayi da budurwa da kuma yanzu a yanzu a gaskiya kunya ta yi karanci a tsakanin su samari da 'yan mata mm-hmm. to fa to bari mu karo wani tun da dai muna da mm-hmm. sauran lokacin da muka basu mm-hmm. murjanatu muhammad ta ce yau da gobe gaskiya zancen yanzu ya fi saboda ana fahimtar juna to ita kuma inda eh, akwai fahimtar kuma eh. kuma ta yaya eh shi ne ina ga abinda da take nufi zance yanzu ya fi na ga na da nan take kallo wannan ya juya gabas wannan ya juya ya ka san kuma eh, eh. na da kamar yadda in ka zo wurin mutum wani in yana ganin ka bai iya magana mm. amma yanzu ila yadda ake ta waya kila kuma shine kuma mm. dadin abin yawa a da kamar wani da yake iya mm. magana sosai ka yi eh. a da kasan wasu sai da a hada auren ba sai ma sun yi wani dogon zance ba da wannan oh wato wajen kamar irin haɗi din nan da ake yi mm, nan sai a ce kawai an baka wance ko a ce ai an mm. baki wani kuma ba ganin juna za su yi ba ba magana eh. za su yi ba sai dai a yi aure yanzu ko ana irin wannan kuwa ana yi gaskiya ga wani shi to ga wani matashi shi kuma alkiyama logarithm ya ce da turanci ya sakon shi ce culture shouldn't be forgotten wato ka amanta da al'ada ya magana a kan rawanin da ni ina ga to anan mm, zamu mm. dakata kan insha Allah masu saurare kuna iya tuntubar shafin mu uh, na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata to yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaji Safina ta sada Sodangi wanda suka taya ni gabatarwa sai kuma ita kanta Julie Lazarus Gresham da Saida Hamdun wanda suka bada da umarnin shirin sai injiniyan mu ne John Dredden Ibrahim Jarmai shine ya haɗa mu da ku ta Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.